iyaye na gari su ne suke koya mai ayansu ladabi da biyayya da izini idan za a shigo ɗakin miji da mata ta ake tsammanin cewa sarauniya za ta nemi izini a wajen ku yankar da ko darajar kar yadda za ta yi gadin dokin ta bata kai ba kamar yadda karya ba ta bayyana komai daga bakinta face cizo da haushi na dillahi wa inna ilaihi raji'un na kasa bacci saboda tunaninki Alhaji. Kin yadda na zama sakariyar tinkiya da kowane biri zai iya zarga min igiyayi wasa kura da mutunci na? Ke fito na fito da duk wani sauna ko shashashin da ya nemi shiga masarautar kima. Sarauta ya suna ta tara ba a haɗa sarakuna biyu a masarauta ɗaya. Ware kika faɗa ai saboda tsabagen shan maganin zubar da ciki gashi na an kan samu koda na suna ayi. Fartanci iyawa ne. Tsananin kishi, tsagwaron soyayya, ɗan karantu, gagarumin sa'insa, tsabagiyar ƙullalliya da kuma hafafan kala. Hasken farin wata ba ɗaya yake da na Cikin salo na sarrafa harshe, irin ta masana marubutan fina-finai da tattacciyar hausa. Wace ce sarauniya? Ina labarin sarauniya. Ba wanda za ka tambaya sai wata sarauniya? Akwai tashin hankali ne. Ta zai miki ƙadangaren bakin tuni. a banne mu ɓata ruwa. A kashe ni. in kartu ai gwara a kashe shi da shi da dukkan gabaki ɗayan su dan uban kadangara in dai haka ne ku gaskiya akwai matsala da me ki fice da gurin shakka ba ga wata kake aure nan ni ko ba kaza kowa bace ta mai rabo ce na za ta Akin san tatsuniyan giza ba ta wuce koki. Kawai ka kawo dan iska ya zo sai kallon hoto yake? Ina jin daɗi ne yadda kike karrama ni kamar yadda sarauniya take karrama. To ai ni ma sarauniya ce. kuma zan zauna da kai cikin kyautatawa da amana ita wannan yarinya wace ce ta ce yarka tuntuni na gani yarinyar nan burjin ku ya zo da Allah duk ma halin da za a shiga ki nuna mishi kare kici kada ku sake ku kawo wani abin da zai jawo matsala tsakanin da ku cikin binin ba za a rasa dai ba Yaran nan ya sake ta na fi ki jin raɗaɗin abin da ke faruwa me yasa kace kana santa? labari da tsarawa maji alhaji hoto. wace ce sarauniya shiryawa abdulaziz ɗansumo ɗaukar nauyi yusuf yunusab ya kake ka gane wace ce sarauniya ba da umarni a lugumza sak da wasa idan ka ƙara gani na ka ce ka sani wallahi sina ji dalili saboda wannan tababbin mahaukacin kike mun wani kin zai kin aje gardi a cikin gidanki iyayenki san zuba miki ido kike tunanin kina yin abin daidai na hado su da kwartan zo su zauna su kwartancin a cikin gidanka Muhammad ki zai ne sarauniya ta ce wannan sarauniya ta ce wace ce sarauniya ku tare mu a kasuwa